a daidai lokacin da ake ta cece kuce a najeriya tsakanin gwamnatin ƙasa da 'yan ƙungiyar kwadago da kuma wani bangare na ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki dangane da tasiri ko rashin tasiri da muhimmanci ko rashin muhimmancin gwamnatin najeriya ta sayar da waɗansu kamfanoni ko hukumominta domin ta samu kuɗin shiga da zai inganta sha'anin tattalin arziki wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon babban darakta a bankin unity da ke najeriya wato malam ahmed Yusuf ya ba da wata shawara da yake ganin cewa za ta raba gardama tsakanin waɗannan rukunan da ke ja in ja a filar da ya da manema labaru inda yake cewa ya kamata a yi taka tsantsan da hattara akan matakin da za a ɗauka kamar da yake bayyanawa a filar da na yi da shi Malam Ahmed Yusuf ya ce lallai akwai muhimmancin a sayar da waɗansu hannuwan jari ko kuma kamfanoni na gwamnati amma kuma sai da hujjoji masu ƙarfi. Idan ka dubi yanayin da Najeriya take ciki lallai muna buƙatar kuɗi amma kuɗin nan in an same su yanzu me za a yi da su za a kashe ni idan an kashe za a kashe ne don rayuwar jama'a a yau saboda haka kuskure ne mutum ya saida abin da ke kama su kuɗin shiga kullum so ni duk kace nicin da ake yi ana yin sa ne wani lokaci don tsegumi kawai ko don siyasa ko don rashin hankali amma duk wani wanda ya san yan yana da sanin ya kamata ya san cewa idan har mutum zai sai da kayansa zai duba wa'ane ne ba sa biyan bukatun da shi ya shimfiɗa lokacin da ya kafa wannan jari ta kamar yanzu refinery ba ma samun biyan bukata wurin idan an sai da su suka fara aiki za mu samu ci gaba ko ba za mu samu ci gaba ba ga haka shi ne tunanin da ya kamata mu haɗa yi lokacin da aka sai da nepa abin da mutane suke duba yawanci kamar su NLC zai duba an sai da nefa ba a samu ci gaba ai abin da ya faru lokacin da aka sai da nefan yaya aka aka sai da nefan an sai da mu kwararru ne ko ko an sai da ma masu kuɗi ne yanzu kana nufin kai ka goyi bayan a sayar da kamfanoni ko hukumomin gwamnati da ba su da amfani ga ƙasa amma kada a sayar da waɗanda suna da amfani ko za su iya gyaruwa hmm. ma har su kawo kuɗi wa gwamnati wato eh, shi ne kawai eh. matsalar da ake eh kawai din yanzu ka ga an ce akwai NLNG da aka ce yana cikin wanda za a sayar ba yadda za a sayar da wannan saboda me wannan ai wato nake ce ta baka ƴaƴa ta baka nono ka samu madara a samu mai sannan kuma zuwa ce za a saida ta wannan rashin hankali ne amma refineries din nan da ba abin da suke banda zuka kuɗi kullum kuma muna muna muna shigo da mai ba su da amfani ya kamata a saida da su amma in za a saida da sun kada ayyade da aka yi na nefa a je a saidar da kawai a watsar da su abin da ya kamata a yi a nemo wa'anda su sa masa nas kamar total sun ce suna so a basu total an san da su abin nan idan ajib sun ce suna so a basu amma kawai mutum ya fito ururu kawai ce shi yana son yana kuɗi zai kafa da bayan ba zai yiwu ba zai zo ne kuma ya sa mu cikin wani alaka kai a fara cikin wani rikici na daban. to amma akwai masu cewa maimakon a sayar da irin waɗannan kamfanonin ma dungurungum kamata a ce mm. wani kaso ne na gwamnati aka sayar da amma a riƙe wani kason domin ko gaba. Eh, to ka gane ko yana wannan yana da amfani a hakan amma idan aka tsaya aka kwatanta ta nawa ne darajar su a yau a kasuwa yawancin su gwangwanaye ne duk wanda ya siya siya nika zuba kuɗi bala'in kuɗi da zai zuba sannan su tashi Wufa, wani kawai ya share ne kawai filin kawai ke so ya sashi gane wani ko kuma su kebe su kashi ashirin da cikin kayayyakin da ke wurin da za a samu haɗa a da wani ya miki amma kawai ya zuwa ce wai su zai abin in aka duba aka duba ga ba da za a yi dole ne a sai da su a sai da su in kuma an a samu kamar kashi ashirin a sai da a samu abin nan ba komi amma wannan ba abun kace na ce ne, a tasha hmm. abu makwararru ne su tsaya su yi lissafi su gani su ba da shawara malam ahmed yusuf kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon babban darakta a bankin unity a Najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja Najeriya.